من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da kuma gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka wato minhajul muslim tafarkin da ya dace musulmi ya rayu a kai na babban shehin malamin nan mai albarka abubakar jabir aljazairi Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ya sa masa a mizani mu kuma Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma muke ji idan yawa ba su manta ba a makon da ya wuce mu yi bayani mun shiga babin abinci irin nau'ukan abincin da Allah subhanahu ta'ala ya halatta mana da kuma nau'in dabbobi da aka halatta mana da waɗanda aka haramta mana a mun ambato nau'ukan wato dabbobi da alkur'ani ya haramta mana muka zo muka karanta nau'ukan abinci da dabbobi da manzon Allah sallallahu wasallam ya haramta mana su to a yau da izinin Allah subhanahu wa a sha shida kenan ga watan jimada a saniya na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da sha shida ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu za mu tashi a kan wato nau'ukan abincin da aka haramta mana saboda cutar wanda suke da shi suna ɗauke da wata cuta wanda takan kai ga halaka gaba ɗaya a rasa rai idan aka ci su ko kuma jiki ya jigata ya cutu ko da rai bai salwanta ba amma a ji jiki ina fata an gane ko waɗancan mun Allah ne eh, ya jero mana su mun yi su guda shida ko zuwa bakwai حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم mun faɗe su da dukkan abincin da aka same shi ta hanyar haram ta hanyar haram da waɗanda manzon Allah sallallahu shi kuma ya haramta mana ta bangaren shi dukkan wata dabba mai fiƙa ko da dukkan wani tsuntsu mai akaifa wato faratu irin su shaho da makamantansu da kuma jakin gida da dabba mai cin mene da dabba mai cin najasa to yau za mu karanta abinda aka haramta mana saboda aka hane mu shine ma dabbobin da aka hana mu ko abincin da aka hana mu mu ci dalili man izdarari saboda wato cutar wanda suke ga jiki wa huwa ma yali na uka abincin ga sunan guda uku ne yadda mala ya kawo su na farko asumumu shine poison duk wani abu da yake yana da dafi guba ce dafi ne haramun ne musulmi ya ci ina fata an gane duk wani abu wanda yake dauke da guba ko kuma ita gubar kanta haramun ne musulmi ya ci duk wani irin nau'i na biyu a turabu a subuti barari hafin ajsami ko saboda cutarwanta ya tabbata cutarwan guba ya tabbata ga jiki an tabbatar da cewa guba tana cutarwa na biyu a turabu cin ƙasa sai a kamo ƙasa ya rika ci waƙini da taɓo hajari da duwatsu ka ci kawai walfahami da abin nan faham shine abin nan kon garwashi shine alfaham duk waɗannan abubuwa ba a cin su ha saboda wansu, wa adami naf'iha da rasin amfanuwan jiki da su sai ta cin ƙasa ta amfa ka ƙoshi ta amfane ka da ni babu haka mutum ya samo laka ta ɓoye ta ci nan ba abinci ba ne ko duwatsu nan ba abinci ba ne irin ƙananan tsakuwan na mutu ya rika ci kawai ko yashi eh? ko kuma ya samo garwashi ya yi ta ci kawai irin abin eh ko gawayi gawayi ne alfaham duk ba a ci na uku almustaqdarat duk wani abinda na mai abinda mutum yake kyamansa abinda yan adam suke kyaman shi duk abinda kake kyaman shi baka son ka gan shi ballantana ma a ce ka ci to karkaci an hana allati ta'afuha nafsu wanda rai ke kyaman shi bai san gani shi wa tanqabidu laha kuma duk lokacin da eh, mutum ya ga abin zaka ga wato yana wani kyankyami haka jikin shi yana irin tattaruwa din nan bai son ya gan shi kalhasharar kamar nau'ukan da eh, abun nan kwari haka mutum a ce ya kamo abin eh, giza kaya ci ka gani ko ka kamo irin gwazar din nan ka ce ka ci wannan eh ta ya kamo waɗansu abubuwa ga sanan wanda da ya gansu abun kyama ne haka ta ya ce ya ci kadondoniya wa gairuha da makamantansu idil mustaqzaru domin duk abin da dan adam yake kyaman shi zuciyan shi bai san ya kalli abin to idan ya ci shi zai cutar da shi kuma zai sanya masa ciwo kaga ga akalla wani zai rika amai amai amai duk lokacin da ya tuna abun sai mutum ya rame da ya tuna ya tauna kaza wannan abun da yake kyaman shi din hmm? kan mutum kawai a ce kaman kwado misali mutum a ce ya ci kwado kaga duk irin waɗannan abubuwa suna to waɗannan mutum ya kiyaye su na hudu ma bira bi dalili tanazzuhi abinda aka haramta mana ta hanyar wato tsafta da tsarkakewa rashin tsarkinsa bai tsarkaka ba anin najasati daga najasa wa huwa ma yali ne kamar haka kullu ta'amin wa sharabin duk wani nau'in abinci wa sharabin ko kuma nau'in abin sha khalatahu najasatun khalatathu najasatun wanda najasa ta gaurayu da shi aka samu wannan abin shan tuwo ne amma ya yi da wata najasa abin sha ne amma yayi mixing da wata najasa misali eh abin sha ne ashe ya gaurayu da giya misali nama ce ga tanan an soya menene ashe da ya hadu da man alade ka gani an soya man alade duk kitsan yanar ke da shi aka soya wannan abin nan din um, uh, naman ko kuma wata miya aka yi ta ta haɗu da man alade eh, duk waɗannan abubuwa ba a so su ko wani biskit ko wani abinci da da aka ce lalle tabbas akwai najasa a cikin shi ba a so ina fata an gane ko a uh, liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam faɗi saboda faɗi manzo Allah sallallahu alaihi idza waqa'atil fa'aratu fi samni idan bera ya fada a cikin mai mai asamnu shine mai irin daskararren nan mai daskarewa shi ake kiran shi asamnu irin manja man shanu idan aka narkar da shi aka toya shi ah, da man abun nan kakidi irin waɗannan mai wanda suke daskarewa su kwanta amma mai wanda yake baya kwanciya dinnan baya daskara irin su man gyada man anguriya su man zaitun duk waɗannan ana kiran shi azzaitu azzait shine zamu ji zaitu zaitun zaitu kaza zaitu kaza zaitu kaza amma asamnu shine mai daskarewa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'atil fa'aratu fi samni idan bera ah, ya fadi ya fada cikin mai daskararre ya mutu to fa in kana jamidan idan man har ya daskare to fa alquha wa ma haulaha a cire beran a yadda shi sannan a yashe ko kuma a cire daidai inda beran ya kwanta haka a kwashi daidai wajen kawai a amfani da sauran man amma in man bai narke ba beran ya mutu a ciki dukkan shi ne za a ne saboda bera na jasa na jasa manzo Allah alaihi in kana jamidan idan man ya daskare to fa alquha ku kira wannan beran ku yadda shi wa ma haula hada abin da yake inda ya kwanta din ya mutu in shafi din ke gefen wajen duka wa kulul baqi annabi yace ku ci sauran ku amfani da sauran wa in kana ma'ian idan kuma wannan man gaba ɗaya ba mai narke ba mai daskarewa bane to fala taqrabuhu manzo Allah ce kar ma ku kusanci man da sunan ma har a ci gaba ɗaya sai a kwarar da shi ina fata an gane ko yawa ko man gyada ne haka sai ya eh, ko kaki da ya kwaɓu kawai da man alade ko man kare duk waɗannan abubuwa ba za a ci ba ina fata an gane na biyu kullu ji bi ihi duk abin da yake in nature jasa ne dama asalin shi na jasa ne kal kamar misali a bayan gidan ɗan adam eh, kashi kawai kashi nan warrausi da kashin waɗansu dabbobi da aka haramta mana cin naman su gani da ƙaulihi ta'ala wa yi harrimu alaikumul Allah ce na haramta muku dukkan wata ƙazanta da najisa ina fata an gane na biyar ma yubahu za mu ji irin nau'oka abincin da aka halatta wa ɗan adam an ga sunan haramun ne an haramta masa sannan kuma an halatta masa ɗin saboda wani yanayi circumstance da ya fada a ciki lilmuttar ga wanda ya fada wani irin yanayi ya fada wani irin hali za mu ji irin nau'in abin da na haram ne amma aka halatta shi ga musulmi ga ce haram ne amma aka halatta shi saboda wani irin yanayi da hali da musulmi ya fada shine mala yace yubahu ana halattawa an halattawa lil mutarri ga mutumin da ya shiga tsaban tsananin yunwa da bukata na rashin abinci bil mahmasati wanda yake da cikin tsananin bukata na abinci almakhmasatu inna na ma'anar shine almaja'atu shadidatu wanda ya fada cikin yunwa ya fada halin yunwa mai tsananin gaske an buga an buga an buga ba na halal din kusa an buga an haƙura an hakura kai in khafa ala talafa nafsihi wa halakaha har an kai point din da mutum yana dab da ya halaka to sai ya ji tsoron halakar da kansa to an halatta masa a wannan lokacin an ya kulla mahazurin ya ci dukkan abubuwan nan da muka faɗa a baya wanda aka haramta masa amma gairu summi banda banda dafi poison banda poison banda shi don poison ba zai taimaka masa a dafi ko guba ba za ta taimaka masa wajen rayuwa ba za ta ƙara aikawa da shi ne ne abin da shari'a ta yadda ya ci a wannan lokacin ma ya fazu bihi hayata Abin da zai iya ci a wannan lokacin kawai ya ƙoshi ya kiyaye kanshi daga halaka ne kawai in filet ɗaya ne na mushe zai ci ya ƙoshi ya ce kiran shi ne kai aka yadda masa ba a yadda ya zarce ba ina fata an gane ko idan misali abinci ne jollof rice ne da aka soya shi da miyan alade da mai na alade ba wani abinci kusa kuma zai halaka an halatta masa ciwon na abincin amma shi ma shari'a ta ce daidai yadda zai ƙoshi a wannan lokacin ba a yadda ya ce bari in ɗebe saura kuma in yi guzuri ba ko nan gaba a ba a yadda ba to sawa'un daidai ne abinda aka haramta masa din ta'amun abinci ne ta'amu ghairihi abincin wani shi ne au mai ko mataccen dabba ce kamar yadda muka faɗa a can au lahama khinzirin ko naman alade ne ya duba kawai shine kusa da shi a wannan lokacin wa ghairi zalika da makamantansu kusa a can baya a farko mu ciki abin da aka haramta da da karkasa ci abincin wani ka ci ko to yanzu a lokacin da ake tsananin yunwa shari'a shari'ar musulunci ba ta yanke hannayen mutane don sun sace abinci ko ina ba abinci ana tsananin yunwa Allah na tuba safirla irin refugees din nan refugees camp din nan ba abinci wanda ake jeho musu ta helicopter shi ma makiya sun hana bayan da za a yi jirage su kawo menene gudunmawa ko motoci to sai Allah ya sa akwai gonakin doya a area ko na dankali to don an je an fada an yi ta tono kawai ana dafawa ana ci shari'a ba za ta yi konishin mutane a ce sun ci kayan sata ko kuma a yanke hannunsu ko menene ba a'a ina fata an gane ko aka samu ashe ga wani shago can eh, wani store ashe duk abinci ne a ciki aka je aka fasa mutum ya kinkimo buhun shinkafa ya arce da shi sai aka damke shi aka ce wane ka yi sata buhun shinkafa yanzu ta kai dubu goma kuma rubu dinarin dubu bakwai ne saboda haka ka saci abin da ka iya cancanci a yanke maka mai? hannu to ba a yanke mutane hannu a irin wannan yanayi na yunwa wanda ta game ko'ina ko'ina ne ba kai da kaji yunwa ba kai kaɗan zaga nan ka fasa shago ba fa a'a yunwan da ta game ko'ina babu abincin kawai ko ina ne kawai ina fata an gane ko to kaga wannan abinci na haramun ne na wani ne amma an halatta maka har shari'a mata ce kar a yi ma kar a yanka hannun mutum kar a masa bulala ina fata an gane ko yawa wa an ya faza eh, amma a nan yayin shari'a ta ce abinda fa za ka ci kawai ya dan kare a wannan lokacin ka koshi in ka shigo aka samu irin wannan kaɗan samu buredi haka dan rabin buredi da coca cola shine aka yadda ka ɗauka kar ka ɗauka sama da haka don wannan zai kosar da mutum ko ka samu gari haka gwangwami uku na alimi ina jin in an jika insha Allah zai taimaka to kar mu ta dauki sama da haka na'am ala sharti Allah ya zida alal kun ga ko da sharadi Allah ya zi da kar abin da za ka ci na mushe ko na haram ɗin don ka kare kanka daga halaka, Allah ya zi da ƙadarin ladhi ya bihi nafsahu min halaki, kar ya ƙaru sama da kwantiki yawan yadda zai ƙosar da kai ka ceci kanka daga rayuwa, ka ceci kanka daga halaka. Wa an ya kuna karihan kuma lokacin da kake ci ɗin a samu kana tsanan abun. kana tsanan abun kuma kana kyamansa gaira mutalazzizin bai a samu ko baka dan jin daɗi baka jin daɗin lokacin da kake ci irin kamar wani yara ne suke mana surutu a nan ina fata an gane ko a samu baka jin daɗin lokacin da kake ci din irin ai forcing in mutum haka akan dole kawai yana cin abu baya so to a samu lokacin da kake ci kar a samu a can cikin zuciyanka kana jin daɗin abun kana murna da abun no a samu fuskanka dai a ɗaure haka ranka a ɓaci haka ba a so shi yasa uh, hujjan da ta halatta wa mutum ya ci mushe ko haramun in dai abinci ne ko abin sha ne matukan don ya ceci rayuwarsa daga halaka bi qawlihi ta'ala Allah ne ya faɗa famani turra fi makhmasatin wanda ya shiga tsanani tsanani sosai na yinwa ghaira mutajanifin li ismin ko ba wai yana ci bane kawai don saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce fala isma alaihi babu laifi ya ci nan kuma abun mamaki in ka ƙi cin mushen har ka halaka kuma Allah zai kama ka ya azabtar da kai ka halakar da kanka Allah ce wala taqtulu anfusakum kada ku yadda ku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima Allah mai rahama ne a gare ku wannan bangaren abinci kenan saniyan darasi na biyu a asharabu bangaren abubuwan sha tarifu menene abun sha almuradu ma'anan abin sha min ashara kullu ma yushrabu duk wani abin da ake shan shi min anwa'i sawa'in na nau'o'i na irin abu eh, na ruwa-ruwa liquid liquid shine ake kiran sa'il da da, larabci sa'il duk wani abu da yake ruwa ruwa ne wanda ake shan shi a haɗiye shi ruwa ruwa wannan shi ake kira sharab sharab kaga ba za ka kira taba duk da yake shanta ake amma ba za a kira ta sharab ba taba ka ja hayaƙi kawai ka haɗiye ya fito muna ce eh wani yana shan taba ka gani amma kaga laraba su cewa wani ya shirabu dukhan mune sai muke ce wani yana shan taba amma laraba ba sa faɗa saboda in ka ji sun ce ya shirabu abu ne wanda yake mai ruwa ruwa wanda ake haɗe shi ya zauna ko mu ma yana ci ana cika wani fa yana dan hura taba yanzu kaga hurawa ake cewa wadanda suna ce yana hura ta amma an fi ce yana shan taba Hukumu, me hukuncin shan ababen sha al'aslu asali fil ashribati game da ababen sha kal asli fil at'imati kaman asali ne na cin abinci wa huwa annaha mubahun duk wani abin sha da dan adam yake shan shi baya cutar da shi ko ba ta hanyar haram bane duk wani abin sha halal ne Allah ya halatta shi babu wanda ya isa ya zo ya ce wa mutum kaza da kaza haram ne sai abinda Allah da banzansa suka haramta da kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halatta muku duk wani abin da yake bayan ƙasa a matsayin halal halal illa ma akhraja dalilu min zalika sai abinda hujja ta ta, ta, ta fitar ta toge shi ta ce banda shi kamar me na farko kalhamri kaman giya giyan nan duk wani abin da in an yi shi na ruwa-ruwa aka sha shi za a bugu hankali ya gurɓace ya lalace duk wani nau'i an haramta shi sawa'un da nono aka yi shi eh kasa wani sa idan aka aje nono ya yi sati biyu aka kulle shi ma aka ɗaure bakin yana bugarwa kunun zaki yana bugarwa idan aka ɗaure bakin ma malam aka hana shi da masara aka yi abun bugarwan da dawa da gero ne da masara ne da maiwa ne shinkafa ne gero ne duk abin da aka yi da shi ko alkama ko 'ya'yan itace irin dabino dabino wannan shi yana bugarwa matukar gaske da ruwan inabi haka laraba suke da laraba giyan dabino sai na inabi hujjan haramta duk wani abu na sha mai maye Allah ya ce innamal khamru duk wani abu mai sa maye mai jirkita kwakwalwa da hankali wal maisiru da duk caca wal ansabu da duk waɗansu abubuwa da ake irin na su ma kaman cacan ne wal azlamu da azlam duka waɗannan abubuwan rijisun najasa ne ƙazanta ne in ji Allah min amali shaitani kuma ayyuka ne na shaitan fajitani buhu ku nesance su ku ko musulmi ok motoci uku ake nema? ta mai honda ban kaduna 103 103 makera ana jiran shi a waje ina jin zai ja motar shi akwai mai fita akwai mai namban jigawa dutse ita ma honda ce mai namba 348 akwai mai namban kano shi kuma pijo ne bagwai namba 788 da Allah ina jin za su dan cire motocinsu waɗansu bayan Allah za su fita to al'ansabu al'ansabu da al'azlamu wato waɗansu abubuwa ne ake yi a jegun boka in za ka yi tafiya sai ya duba maka akwai sa'a a tafiyar ko babu sa'a ana yin shi kala-kala wani ana yin shi kamar ƙwayan lido ne wannan a rubuta na'am ƙwayan irin 'ya'yan lido ɗin nan wannan a rubuta la wannan kuma a rubuta neutral babu la babu me yawa sai a kada a kada a kada a kada a kada a kada sai a sai a kifa haka sai a ce ka dauka to idan kai haka ka dauki idan ya fito la shi kenan a ce wannan tafiyar duk yanda ta kama ka ka batta ba alheri an hana in ka dauka wanda ya ce na'am shi kenan to wani sa'i kuma yanda ka ga kwayar lido haka haka za a rubuta laɗin a nan gefe na'am a nan gefe la a nan gefe da na'am a nan gefe ka san ƙwayar lidoyin da ke nan akwai ƙwaya ɗaya 1 nan 2 can 3 nan 4 nan 5 can 6 ina ji a ah, ba 5 sai akwai sai akwai akwai 6 ina fata an gane shine babban da yan lido suka fi so ina fata an gane akwai inda walma yake da amfani shi ma to a takaicen takaicewa misali sai a sa laɗin anan na'am anan laɗin anan la'am anan sai a kada a kada sai a gara shi da yanda ya fito din in laɗin ne ya zo sama to ba tafiya in na'am din ne ya zo sai a karfafa ka to wani sa'i kuma kibiyoyi ne guda uku wajen karfin kibiyan kusa ana sa shi a kwarinsa a kwari kenan ɗaya kan kibiyan can a rubuta na'am wannan a rubuta la nan a rubuta babu komai neutral sai in ka zo wajen idan mutum ya zo gun boka ya bashi sa'an tafiyan sai yan kibiyoyin sai ya kada su ya kada ya kada su sai ce ka zare ɗaya kawai ina fata an gane fata ai baka sa abin da ke rubuce a karfin can ba cikin kwari idan ka zare ɗaya sai a duba menene in na'am ne a ce go ahead kawai ba matsala babu hatsari ba komai kawai ka tafi illa ne kuma to ko babarka ce za ta rasu la kawai ya ce eh, to ai gara ita ta tafi ni in ya so daga baya to haka su ne al'azlamu ɗin su ne al'azlam abinda ake so ka yi tafiyanka ka yi du'a'u safar addu'ar fita daga gida ka yi koma da komai ka kama hanyanka duk waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan abubuwan na najasa ne aiki ne na shaidan mutu ya kiyaye su to kun ga ana an kawo giya sannan ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahul khamra ko Allah madaukakin sarki ya la'anci giya wa sharibaha da mashayinta wa saqiha da waɗanda suke sabisin din mashayanta kamar idan mutum ya je ba masu yawo suna kawa din ana zubawa a buɗe su ma Allah ance su wa ba'iha da mai sai da giyar wa mufta'iha da mai sayanta wa asirha da asalin masu eh, tatsa giyan kamfanin kenan mai tatsa giyan ma masu abin nan ɗinta yinta wa hamilha da ‘yan dakonta wal mahmulu ilaihi da wanda ake dakon zuwa gare shi wa akilu samaniha da mai sai da ita yake kuɗin mutum nawa ne aka Allah ya tsine a giya tun goma Allah ya la'anci giya ɗaya mashayinta biyu wanda yake masu menene shayar da ita mutane ita din uku kenan ko wa ba'i wa haudu mai sai da ita wa muta'iha da mai sayanta wa asiruha da waɗanda suke yin ta wa eh, bakwai da masu dakonta wal mahmulu ilaihi da wanda ake dakon zuwa gare shi kaga nan dako a kai ne ko mota ne aka kai ne kake tuka motan a tura kaka kai ta can wa akilu samani hada mai sai da ita ya ci kudin sannan kuma akwai wanda hadisin nan bai kawo da da mai rubuta ta mai rubuta eh yawa eh an kawo nawa ne an kirga an tabbatar sai a rubuta kawai katan ɗari ne ina fata an gane duka waɗannan da mai sa hannu a kan cewa shine shaida duk sun shiga ciki duk wanda yake da wata alaƙa da giyar nan ya shiga cikin la'ana me la'ana shine Allah ya tsine wa mutum ya ce ba shi ba rahamata ba shi ba aljannata mai aljannan da ya ce ba kai ba aljannan eh, da ni ne na tsine wata ila ya kashe kai da Allah shi aljanna a hannun shi take ne to mai aljanna ne ce ba kai ba aljannan. ka san mutum in ya je lahira dama gida nawa ne biyu ne imma aljannan yawa idan aka ce ba kai ba aljannan kawai karka faɗi ga makoman an sani ina fata an gane ko Allah wanje rufa mana asiri na biyu kullu mustirin duk wani abu mai sa maye na biyu kullu muskirin duk wani abu mai sa maye duk wani abu mai sa maye min anwa'is sawa'il wanda suke ruwa-ruwa walkuhuliyat da duk wani abu alcohol shine kuhuliyat duk wani abu wanda ke yana da alcohol kuma suna sa maye dukkansu an haramta su likaulihi sallallahu alaihi sallam. saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin hamrun duk wani abu mai sa mai bugar da mutum to giya ne wa kullu khamrin haramun duk wani giya mai sa maye ya dagula kwakwalwar mutum da hankalinsa rika yin abubuwa ko yana furta kalmomi bai sani ba dukkan shi haramun ne kuma ma askara kasiruhu fa kaliluhu haramun giyan anan duk abin da aka ce giya ne to duk abin da mai yawansa yake bugarwa to ɗan kaɗan ɗin shi ma haramun ne wani ya ce a'a ni ai alhamdulahi ko na sha kwalba ɗaya baya mun komai waɗansu suna fahimtar cewa sai an sha an kai level ɗin buguwa ne to manzo Allah sassala ya ce duk mai yawa in dai wannan abun mai yawansa na bugarwa to ɗan kaɗan ɗin shi cikin cokali ma haramun ne cikin cokali ma haramun ina fata an gane za ka ji akwai waɗansu masu tambaya ta salamu alaikum malam wani shi da ya hayyasa kwalba uku ma bai bugu ba bi ma'ana sai ya sha biyar wato biyar ne kenan shan kwalba biyar ne haramun wani kuma ce sai ya sha kwalba ɗaya yake buguwa wato shan kwatan kwalban tunda baya bugar wannan babu wani abu tunda dai ya kai matsayin da zai bugar ɗin to dan kaɗan ɗin shi ka ɗiga a harce ma haramun wannan shi na na uku daga cikin abubuwa da aka haramta mana na sha shine asirul khalitaini asirul khalitaini wato juice na abubuwa guda biyu ‘ya'yan itace guda biyu da aka yi mixing su aka haɗa su wanda da laraba su suke yin shi misali wa huwa jam'u zahwi wa rutabi shine sai a haɗa busasshen dabino da ɗanyen dabino yadda laraba suke kenan sai a samu kaman tulu haka ko a samu jarka ta tati litar sai a zuba ruwa a zuba ruwa sai a zuba dabino a zuba dabino ko a wani tulu haka ko a wani container haka sai a zuba dabino a zuba dabino busasshen nan kamar mudu ɗaya sai a samu ɗanye-ɗanyen shi ma sai a zuba su sai a yi mixing din su kaga an hada bushashe da me da danye sai a je a yi silin din bakin a rufe bakin abun a daure a daure yadda iska oxygen ba zai shiga ba sai a bar dabinon sati ɗaya sai ya rube ya rube a ciki ya rube a ciki ya rube a ciki ana zuwa ana buɗe bakin zaka ya irin din nan yanda ake buɗe coca cola to in kaga har ya harbo irin wani kumfa kumfa haka to abun ya haɗu yadda mashayan suke so kenan ina fata an gane to shi ma ana yin shi da wannan ne to idan suka buɗe sai su tsiyaye ruwan sai su tsane 'ya'yan dabino shi dama gangan jikin ya narke ya ruɓe ya narke a ciki sai a je a tace shi da rariya kawai sai a bar zallan ruwan shi ake kira nabizu tamri to ana aka su bar shi in su in ya kai level inda zai famentin ya bugar to shi ne haramun ya yayi tsamiya bugar amma akwai wanda ake yin shi a rika sha kaman faro faro haka ina fata an gane ko za ga yadda mutum zai haɗa ruwan tsamiya haka ruwan tsamiya a hada dan sa masa suga a sa tsamiya haka a ruwa a tace a sa suga yadda za a rika san shi kamar tsimi haka to wannan babu laifi amma idan har aka bar shi aka yi silin din bakin har ya kai sati ɗaya a rufe haka iska ba ta shiga to dama an yi shi don ya bugar ne to wannan haramun ne amma idan bai kai level din bugarwan ba wannan halal ne a shashi ne ake kira alhallu alhallu a shashi to an hana a haɗa iri waɗancan dabino ɗanye da bushashe da niyyar wannan abun an hana manzo Allah sarsa ce la tanbizu zabiba la tanbizu zabiba jami'an walakin in buzu kulla wahidin minhuma ala hida yawa ka samo ɗanyen ka sa shi a gefe ka samo busasshen ka sa shi a gefe in ma inabi ne shi ma ka sa shi a gefe amma ba a so ka haɗa inabi ɗanyen da motsatsen irin zabib ɗina ka haɗa su manzo Allah sassara ya hana haɗa su ɗin haka yana sa su bugar sosai kuma suna saurin menene ba sa ɗaukan kwanaki ya kaga kawai ya zamo jiya amma in ɗaya ka bari kawai wannan eh, baya zamo giya sosai sai ya daɗe ya yi kwanaki to wai don abun ya yi da sauri sai ga an haɗa varieties abu ɗaya amma wannan ɗanyen shi wannan busasshen shi ba a yi yanzu Allah ya hana awi zabibu ko war rutab ko a haɗa da zabib da rutab mu duba fi ina in wahid a kwano ɗaya ko container ɗaya wa yusabbul ma'u alaiha ko sai a zuba ruwa a kai hatta ya sira sharaban hulwan a bashi ya dade sai ya zamanto abin sha mai zaƙi wa sawa'un askara manzo Allah ya hana wannan irin mix din ko da ya kai lebur din bugarwa ko bai kai ba manzo Allah ya hana sawa'un askara aw lam yuskir ya bugar ko bai bugar ba annabi ya hana amma in zaka sa su daban ka jika busasshen haka dabino busasshen a kwantena daban ba tare da ka hada da danye-danyen ba ka yi mixin din biyun aka hana duk wanda ya hada biyun nan dama ya yi intendin ya bugar ne ba wai don a sha ba ne irin kamar tsimi a sha a ji daɗi ba nahayhi sallallahu alaihi wasallam an zalik domin manzo Allah sallallahu ya yi hani inda ce la tanbidu zahwa war rutab kar ku haɗa ɗanyen dabino da busasshen dabino jami'an a lokaci ɗaya ku zuba shi a ruwa latan tanbizu zabiba jami'an kar ku haɗa zabib da kuma inabi ɗanye walakin in bizu kulla wahidin minhuma a lahida ku yi sanya kowanne ɗaya in dai kuna so ku sha shi ne to ku yi su daban-daban amma idan aka haɗa su in nan ko ya kai lebul ɗin bugarwa ko bai kai ba adabi ya hana mixing ɗin sun ya hana wa zalika mu duba me yasa suke hada nau'i biyu danye da busasshen mala yace li annal iskara yusri'u ilaihi bi sababil khalid mixin insu yana yana sa abun yayi saurin saurin tsami da saurin bugarwa kawai to da lizzari'ati don kiyaye hanyar barna naha anhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya hana ina fata an gane ko duk wani abu na halal da aka san shi shan shi halal ne idan aka ajiye shi aka kulle shi a wani a wani murfi aka nane bakin murfin ya kai matsayin da har yana bugarwa ya zama to haram ya zama to haram haka za ka tara Allah ubangi rufa mana asiri na hudu daga cikin abubuwa na sha da aka haramta mana na ruwa-ruwa abwalul muharramatil akli li najasatiha fitsarin duk wata dabban da aka haramta mana cin namanta fitsarinta ma haramun amma dabban da aka halatta mana cin namanta fitsarinta idan aka sha da niyan magani ko warkarwa halal misali shan fitsarin rakubi ko shan fitsarin saniya yana warkarwa ga waɗansu cututtuka da suke damun mutane a ciki ko a gauraya misali nonon raƙumi da fitsarin raƙumin a ba mutum ya sha idan a wani cuta a ciki wanda an yi ta fama an yi ta fama za ka ga Allah yana kawo sauƙin shi amma idan dabba ne da aka haramta mana cin namanta to fitsarinta ma ka guje shi idan ta ma fitsari a riga sai ka wanki fitsarin najasa ne duk wani abu da zai fito daga wannan dabban yana bin menene Naman ta ne tunda naman haramun to duk wani abu da ya fito daga jikin wannan dabbar shi ma ana ba shi hukuncin haram ne saboda yana bin naman ne amma banda nonon dan adam <clears throat> kaga cin naman dan adam haramun ne amma sai aka ce to shi banda nonon shi eh, saboda yara suna shan nono ai yara suna shan nono za ka kamo eh, nonon kare ka ba wa abin nan ko nonon alade ka ba ma yaro ya sha haramun ne saboda shi aladen haramun ne karen haram ne cin naman dan adam a gasa shi ma haramun ne shi ma amma sai aka ce banda nonon shi shi banda nonon amma fitsarin shi na jasa ne amma banda nonon saboda yaro yana sha na fata an gane da mace za ta gagarin eh, ta ba yaro nono ta matse shi ya tsattu maka a riga ba sai ka wanke ba a matsayin najasa ba sai ka wanke ba ka ce a ah, najasa ne sai na wanke ba zan yi sallah ba rigan ba za ta yi sallah ba banda nonon dan adam amma fitsarin shi najasa ne bayan gidan shi najasa ne <clears throat> na biyar albanu ma la yu'kalu lahmuhu min alhayawan wato nonon duk abubuwan da aka haramta mana cin naman su nonon su ma haramun siwa labanul adami banda nono fa innahu halalun ko okay shi na fara razu na shida ma sabata bararuhu lil jismi duk wani abun da aka tabbatar yana cutar da jiki idan aka sashi to haramun ne kalgazat kaman gas gas sai ya zo ya sha gas na mota ko ya sha fetur ko ya zo ya sha man jirgin sama ya dan zuba mai zai sha ko ya sha karanzir ko gas cooking irin wanda ake abu ne wanda ake dura ce a dan dura masa zai sha a duk wani abu mai gas gas gas gas haramun ima ya sha saboda la darara wala dirar kullum musulunci yana kokarin kawar da abin da zai cutar da dan adam na bakwai anwa'ul mashrubat akwai waɗansu abubuwa da ake shan su amma ta hanyar jansu da hayaƙi ta hanyar jansu da hayaƙi kattibir kamar tobako, garin irin eh, busasshen taba ɗin nan sometimes ana ɗan sanya shi haka akan wani abu kamar shisha akwai wani abun da ake kira shisha a ƙasashen laraba za ka ga ruwa ne ƙasan ruwa ne cikin wannan ɗan abin nan ɗin amma sai a ɗan ɗora shi wannan abin da ake sha ɗin ana jan shi da ruwa za ka yana ƙulululululu ana jan shi sai ya yi mixing da ruwa ana jan shi to kamar su tibik tobacco da wani irin abin nan ɗin za ka ga ganyen akwai wannan abun mm, akwai wanda mata za ka ga suna suna sayan shi haka ko tsofaffi sai fashi a can gefen haƙori yawa ban gari to akwai wanda ake sashi a ruwa shi ma sai a rika shan shi ana tsotson shi ta shisha ta shisha kaga haƙora sun rine ma mala fitina kullun nan abun yake wuni kullun nan abun yake wuni tattibin wa shisha wal hashisha akwai kuma shisha shi shisha sai ka je kasashen laraba za ka gan shi za ka ga ana shan shi da wani fayar shi yana can garwa shi fa ake ɗorawa a kai a kan shi wannan abu ana jan shi kaji yana wani kululu kululu ana san shi kawai ana hira haka sai in an gama sha sai a biya sai ka tashi ka yi tafiyan ka inda ka inda ya tsoma bakin shi ya rike shi ya dade kai ma sai wani yazo ya zauna shi ma har ya manna bakin shi a wajen ba dole ma aita daukan cututtuka ba na fata an gane kaga ido yayi ja yayi ja da an ce sunnan annabi ne sai umarni da na ce mu gaskiya ana matsa mana wallahi tallahi amma da yake shi ya sa kanshi sai ya sha idon ya yi ja ya faɗi ya tashi ya tafi da yake shi ya sa kanshi haka za ka tara iz ba'aduha mudirrul waɗansu suna cutar da jiki ha muskirun waɗansu kuma suna bugarwa suna bugarwa a a samu likitoci ta ba a za su yi ƙara bayani wa ha muftirun waɗansu kuma suna wikilin ɗin mutum wani in mutum ya sha shi haka to in ya kwanta a wajen ba zai maka taba iya maka aiki a wannan yinin ba zai yi ta bacci ko ya yi ta kwanci in yana tafiya ma kawai haka yana jefa hannu haka kawai yana jefa hannu duk wanda ya sha wani abu haka daga tafiyan shi za ka gane yana jefa hannu haka za ka tar sai ya lalata ya sa kasala a gaɓoɓi gaba ɗaya gaɓoɓi su mutu jiki ya mutu ba kuzari ba komai haka za ka tara Allah Ubangiji ya rufa mana asiri wa ba'adu ha karihun rihi waɗansu kuma warin su bai da kyau warin su bai da kyau yanzu kamar mashayin taba da ya shekara da shekaru yana santa za ta dafe masa jiki ta dafe masa jiki hatta ya wunshi in ya tsafta za ka ji wari ne da shi hatta hamma in yayi kusa da kai ko bai sha ba fa a ranan in yayi atishawa haka in yayi hamma haka in ya zubar da abin in yayi gumi gumin jikin shi ma kawai ma malam duka abin nan duk wari ne Allah ubangiji ya rufa asiri wani ba Allah ya rasu wanda suka ɗauki gawar sai ce wallahi aka tafi wani abu na zubowa a bakin shi mai wari baki kini ya ce abin da ya zubo mai a riga shi da ya suka dawo ya ajiye riga a ɗaki fahe da ɗaki ya gume gaba ɗaya sai wani ya ce masa asalin ruwan taba ne taba ne da ta tanar ka ta rarike shi to za ka ga duk wanda ya mutu in dai taban ta shige shi za ka ga wannan baƙin ruwa yana zubowa kamar tawada a ta bakin buwari ne kuma da shi Eh, wari ne da shi Allah ban ya rufa mana asiri to wani kuma yana warin shi ne kawai yasa aka hana lima fi ma'iyyatil mudkhin min bashar Mu'uzin yana cutar da mutum sannan yana cutar da waɗanda suke tare da mutum wanda shi mutum baya ganin su kowane mutum yanzu Allah ya sanya masa mala'ika yana yawo da shi kamar yadda na taba jin wani malai ko hadisi na karanta kowane mutum yana da mala'iku saba'in wanda suke masa abubuwa daban-daban akwai wanda suke yawo duk inda ka je akwai wanda suke tsaronka yadda suke tsaronka amma ba ka gani Allah ne sa kawai su tsare mutum ran da kuma Allah ya rubuta kaza zai same ka idan abun ya zo su ma su yi haka ranan kaddara ce Allah ya rubuta abun zai same ka su ma haisu matsa amma suna yawo da ta yanda ga in shugaban kasa zai tafi ko gwamna kaga yan sanda nan sojoji a can haka to haka Allah ya sa mala'iku suke tsaron dan adam musulmi in yana tafiya amma randa Allah ya rubuta kaddara kaza za ta same shi su ma hai su tsaya to akwai irin waɗannan mala'iku akwai masu rubuta aikin mutum na alkhairi da na sharri akwai mala'ikun da kullu suna tare da mu in muna sallah khamsu salawat din nan kullu suna tare da mu shi yasa annabi ya hana wanda ya ci tafarnuwa ko albasa zuwa masallaci ya ce mala'iku duk abin da ke cutar da ɗan adam yadda wannan warin albasa ko tafarnuwan take cutar da masu sallah yan adam haka similali take cutar da mala'iku to irin waɗannan mala'ikun da suke tare da kai kullum ka rika shan kayan wari kayan karni kazanta yana cutar da su yana cutar da su ina fata an gane akwai aljanu da suke zama mummunai muna sallah da su su ma suna cutuwa da wannan na far gara shi eh, aljani ma in ka matsa zai mari mutum kaga kawai eh, abin da ɗin shi ya kauce kawai baki shi to na kawai ina fata an gane haka za ka tara su kuma mala'iku la ya'suna laha ma eh, la la yaf'aluna illa ma yumaru mala'ika ba zai taba yin wani abin da Allah bai umurce shi ba amma ni da ni da aljannu yan adam in kai ma wani mutum yanzu idan mutum ya zo yana karnin abin nan don Allah in yana kusa da kai ya kake in yayi ruku ya ka tsaya sai ya kusan dagowa sai kai naka sai ka ga yana haka assalamu alaikum assalamu alaikum ran yazo zo wani kallon shi mala ya haka ne ba ku annabi bai ce kaza ba kaza kaza sai ka ga yanzu ai fada da dan adam shi ma aljani sai ya taba mutum kawai ka gani to duka irin waɗannan abubuwan mutum ya kiyaye shi musulmi bai san irin mumune da suke zagaye da shi ba in kana masallaci in kana wani zikiri kana karatun qur'ani ana sallah ana menene mutum ya rika kyautata tsaftan jikin shi ya zama to kana sa turare mai kanshi kana tsaftace tufafinka wasu ya baka fatahir ya bani adama na zinatakum inda kulli masjidin ko ba haka ba ko kulu washrabu amma wala tusrifu ku ci ku sha amma kar ku ci gona da iri ku sha abubuwa na haram na maye na ƙazanta na datti na wari a'a kulu washrabu amma wala tusrifu wasu ya baka fatahir ka tsarkake tufanka khuzu zinatakum inda kulli masjid yayin da zaka zo masallaci Allah ce kai ado sosai ado ya hada ka sa tsaftatacciyar riga ka sa turare ka shigo a kyakkyawan yanayi da makamantansu laula ana shukka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli masjidin ko manzo Allah ce in zaka zo masallaci ka goge bakinka ka tsaftace bakinka ka gani za ka zo ku haɗu ne ka faɗa da ka faɗa da mutum liman ya ce gairil magdubi alaihi wani dalil ka ce amin kaka wani feso abin nan duk kowa ya yi haka ba kyau ba kyau na fata an gane yawa mu'uzin domin wari ma abu mai wari yana cutar da shi mai munnan mutumin liman fi ma'iyyatil mudkhin min basharin da waɗanda suke tare da kai na ƴan adam aw mala'ikatin ko mala'ikun da kai baka ganin su wa ma kana kadhalika fa huwa mamnu'un duk abin da zai cutar da kai cutar da mala'ikun Allah kuma kai ne sababin shi an hana ka ka aikata shi sai na ƙarshe ma yubahu min halil mutarri shi ma wannan abun sha yanda aka haramta mana ababan ci amma aka ce idan mutum ya fada hali na yunwa ya kusan halaka aka halatta masa ya ci abubuwan da aka haramta masa to haka nan ma abubuwan da aka haramta masa shansu shi ma idan bai samu wani abin sha ba kuma zai mutu an halatta masa ya sha su domin ya kwaci rai ne aka ce yubahu hulizil ghussati an halatta wa mutumin da loma ya makale masa a wuya ko wani nama ya makale masa a wuya ya ya fito ya ya gangara kun sa Allah ya ce wa ta'aman za ghussatin wa azaban aliman irin abincin yan jahannama za a ba su ne abinci sai sun zo haɗiye shi ma malam sai ya rike su a nan yamanni bai fita ba bai gangara ba kuma ba wanda isa ya gangarar da shi ko ya fitar da shi azaba ce kawai kuma gashi azaba ne mu duba ko kayan kifi ma malam mutum ya haɗi ya tsaya masa a nan ko ni irin nama tantani ma malam ya yi sa'a ya samu a ranar mu duba yadda mutum ke zare ido ma malam to idan aka samu idan aka samu wani abu ya makalewa mutum aka ce rai zai fita gashi na yana zari ido numfashi yana sama-sama aka ce giya ne kawai zai iya kurba ya narkar da abun ko ya gangarar da shi an halatta masa ya yi me ya kurbi giyar ko ni suku dai haka shine idan ya zo kai zai tura abun haka eh, shine yubahu lidhil ghussati an yusiga ma nashaba min halqihi ko wani kashi ya makale masa aka ce ai giya ne kawai zai tura abun ya wuce da shi da amin abinci ne ya makale masa ko kuma nama ko wani abu wa nahawihi da makamantansu aka ce ba abun da zai gusar da wannan abun ya ce kiran wannan bawa Allah sai dai giya bil khamri sai da giya in lam yajid ghayraha idan ba abinda aka samu sai giya to ya halatta a sha giyan a kurba yana gangarawa a aje giyan nan kada ce a ah, ai kwalban aka ce in gama shanyewa <laughs> ka kasan wani daga na an buɗa masa kenan me yasa aka halatta masa shagiya hifazan ala nafsi min halaki ko domin kare rai daga halaka kama yubahu lidhil atashi shadidi alladhi yakhafu ma'ahu halaka an yashraba ma yadfa'u bihi atashahu min al-mashrubat muharrama mutum ne kishin ruwa ya kama shi ba ya kusan mutuwa saboda tsaban kishin ruwa nan abin nan din shi har ya bushe leɓansa baki ya bushe kan takarau ba abin da ke kusa da shi sai giyar ko kuma irin waɗancan ababen sha da aka haramta kamar wanda aka haɗa. busasshen dabino da ɗanyen da annabi ya hana duk irin waɗannan in ya wawuro su an yadda ya sha don ya kwato ran shi daga halaka amma shi ma aka ce banda guba banda guba ta ya samu wani guba asir ta ya ce a miko shi ai shi zai karasar da mu nan kuma ana so ka ƙwato ranka ne liƙaulihi ta'ala Allah ce illa matsurirtum ilai duk wani abinda kuka shiga hali mai tsanani na halaka wanda kun buƙaci wannan abun don ƙwatar rai Allah ce an halatta mu to wannan shine karshen insha Allahu abin da ya shafi abinci da abin sha idan mai kowa mai koma ya raya mu gobe za mu fara wato eh, eh, hukunce-hukunce na haji punishment wani laifufuka ne idan aka yi su punishable by haji laifufuka da in aka yi su za a yi konishin in mutum da haddi da na'ukan laifuka da makamantansu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace mana albarka gaba ɗaya amin ya rabba akwai sanarwa insha Allah tabaraka ta'ala ga masu sallah duk wani mai sallah a wannan masallaci akwai sanarwan cewa ranar lahadi idan Allah ya raya mu ashirin ga watan hudun nan da karfe biyu da rabi za a yi ɗaura abun na auren zaurawa a nan masallacin ina fata an gane ko mutum ɗari ɗari duk anan za a ɗaura yadda za a za a samu wani malami ya zauna a can da gurup ɗin shi mutum goma wani malami a can gurup ɗin shi mutum goma wani malami a can wani a can wani a can wani can waɗansu a ƙarƙashin rumfa kowane malami za a yi gurup nawa goma ne kowane malami zai ɗaura wa ma'aurata mutum goma waliyan matan sai su zo su kuma angwayen sai su zo duka sai ya daura ina fata an gane ko to nan aka zaɓi almanar cewa masu masu shiryawan za a daura saboda space da fili da makamantansu to ana gayyatar duk wani mai abin na anan na zaurawa ne watakila ba goro ba da dino abinda zai kawo ka salatin annabi sallala kawai ka shafa ka tafi ina fata an gane to da fata Allah maɗaukakin sarki ya raya mu kuma ya nuna mana lahum islam al muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana ya qawi ya aziz rahimin